assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku abu ahmad yau ma na sake zuwa muku da wani sabon bidiyo wanda za mu yi magana akan kasuwanci wanda al'ummanmu a yanzu allah ta'ala ya jarabce mu mun fada cikin wani kangi na talauci wanda ya mana katutu a ƙasarmu najeriya da kuma wayansu yankuna na mu na afirka a wanda ta sababa ta sanadiyan wannan ƙasashenmu wato suka shiga cikin wani yanayi wa'insu bayan Allah saboda zuwa neman arziki wa'insu sukan shiga haɗari domin zuwa neman arziki wa'insu su ce suna so su tafi turai ta ruwa mutum ya kama hanya ta nigeria ya shiga uh, mota daga nan ya isa har zuwa Libya in Allah ya bashi sa'a nema ya kwace daga hannun wa'annan masu mai da mutane su zama bayi to alhamdulillah in ya samu ya shiga cikin ruwan a ɗauke shi a cikin wato wani eh, eh, kwale-kwale ko in ce wani jirgin ruwa wanda yake na balan-balan wai ta wannan ne mutum zai isa zuwa turai mutum ya isa turai din kuma ya je ya fada cikin wani yanayi ma Allah ba shi sa'a ya samu Allah ba shi sa'a ba kuma ya shiga cikin wani hali na daban duk wannan ya faru ne saboda sanadiyyan zuwa neman arziki duk duniya za ga mu ake nunawa cewa ga muna a tv mun kama hanya za mu tafi zuwa neman arziki anan muna kallo a cikin tv da wurare daban-daban gaji ana maganar cewa ai muna barin kasashenmu ne zuwa turai saboda din kasashen namu babu komai ne wali kuma ba haka bane kasashen akwai arziki Allah ta'ala ya mana arziki daidai gwargwado sai dai masu sarrafa wannan arzikin yadda al'umman kasashen su za su samu su masu mori abin da arzikin kasashen su suke da shi shi ne muka rasa shugabanni ne bamu da su wa'inda ba su da tunani koko suna wato tunanin iya familin su ne wannan shi ne sababa al'umma mu suka fada cikin irin wannan yanayi to yanzu mu a ƙasa najeriya allah ta'ala ya jarabce mu ah, wa'annan gwamnoni na yankin kudu wa'inda al'ummamu mu na yankin arewa sun saba su tashi su je yankunsu zuwa aikin Eh, sana'ar mashin ko ko keke napep ko ko wasu ayyuka to yanzu an kai musu wanda yanzu ana datsa mutanen mu ba a yadda ma su shiga ko ko wannan sana'ar nan washin ma gaba ɗaya an dakatar da ita wanda sanadiyar haka miliyoyin al'umma miliyoyin mutane suka rasa ayyuka gaba ki ɗaya saboda in ka hana shi mai gida wannan sana'a a ƙarƙashinsa za ka samu yana da yara yana da mata wani ma za ka samu shi na da mata biyu kuma yana wannan sana'a na tuka mashin ko ku wannan eh, keke na ɗin to yanzu an hana al'ummu za su koma gida miliyoyi yanzu da hana wani abin ka bashi yanzu a ce wata ɗaya da kaɗan mutum ya koma gida ɗan abin da ke da shi a hannu ya cinye koko ɗan mashin ɗin da ya yi an siyar so yanzu an koma an zauna an shan take yanzu me za a yi kun ga al'umma na ƙoƙari ƙasa da yanzu a ƙara sabbaba ƙasa ta ƙara faɗa cikin wani yanayi tunda kowa ya ga abin da ya faru lokacin da yan rufa'i suka hana koko suka kori malamai mutum dubu ashirin da wani abu a yankin kaduna wanda ya sababa masu sana'an kidnapping ko in ce masu shiga wannan mummunan sana'a na kidnapping suka shiga suka dinga suka dagula yankin gabaki da wanda ya da ya zama na yankin kaduna mutane suna tsoron bin wannan hanya me ya faru saboda ya dakatar da masu ilimi tunda duk mutum da yake ne an ci har yana kantarwa a primary school ka sami shi yana da basira to su ne suke da irin wannan basiran ya za su yi su tsara kaza su tsara kaza kaga za su yi sata ba za su iya zuwa su tsaya da bindigogi su tsare kan titi ba ya suke yi sai su shirya su yi wani abu na daban tunda a cikin wannan dubu ashirin da aka kora ba za ka taba cewa a ciki ba a samu wanda suka shiga cikin irin wannan sana'a ba to me ya faru haka yanzu kaga bai haifar mu da ƙasa alkhairi ba so haka again yanzu wannan mutanen da aka dakatar da su daina wannan harka na keke na fef ko ko harka na tuka mashin to dubunan mutane ne ko in ce eh, dubu ɗaruruwan mutane ne aka dakatar da wannan sana'a tunda a ƙarƙashin su akwai masu siya musu mashinan su karan kansu suna da family wani zai za a sai mashin din ne shi da wannan wannan mashin din da eh, wani yake tuka mishi da shi yake samun abinci shi ma tuka mashin din karan kashi da wannan yake samun abinci kaga kenan rayuwar al'umma ne dubunne za su fada cikin hadari ko in ce miliyoyi to ya za a yanzu mu magance wannan al'amari wannan shine ina mafita mu ya za a yi mu fita daga cikin wannan yanayi da wannan kangi da muka shiga ciki dole ne sai an zauna an yi tunani an yi wato tahlili an warware wani al'amari ya kamata a yi wannan abu ne wanda ya kamata a yi tunani sosai a kan shi wanda kai a matsayinka wanda aka dakatar da kai daga irin wannan sana'a yanzu ya kamata kai makanka tunani tun kafin ka cinye kuɗin nan naka na wannan mashin ɗin ko ko kuɗin wannan keke na ɗin ya kamata kai tunani daban yanzu wani abu ya kamata kai investing wa kanka me ya kamata ka yi wanda zai kuma dinga kawo maka kuɗi ba kuma wannan hanyar da yanzu da ka rasa ba al'umma ku ji ku sani Allah subhanahu ta'ala yana faɗa a cikin al'kur'ani fabtagu min fadlillahi ku fita ku yaɗu a cikin ƙasa fantashiru fil abu ku yaɗu a cikin ƙasa duk ƙasa da ƙasa ne bi ma'ana ba iyawai ka tsaya Najeriya ba ga ƙasashe daban-daban irin togo irin su benin irin su ghana irin su kamaru da sauransu duk da cewa mutanen yankin najeriya za su shiga kamaru kana da bukata sai kana da ikama da sauransu dama muna da kasashenmu da suke western wato africa wannan kasashen ka shige su baka da biza ba a eh, kai biza ba amma in ka yi passport international passport ka shiga cikin kasashen fi zama eh, abu wanda ya fi yafi dacewa ku shiga wayannan yankuna ku je ku nemi arziki tunda kasan yanzu ga baki ɗaya inda kuke yanzu an ce ba za ku yi wannan ba ku shiga wayannan kasashe ku je ku nuna wa al'umma wannan yankin gaskiyanku musamman ku da kuke hausawa ku tsaya ku nuna gaskiya ku nuna amana al'umman inyamurai sun shiga cikin waɗannan kasashe sun yi lalata da munanan halayensu sun sanya idan an ga mutum najeriya gaba kiɗa dinga kyaman shi yanzu banin din da america ta ma najeriya me ya sababa wayannan inyamurai da suka je suka dinga yin abubuwan sharri ko ko abubuwan da bai dace ba su ne suka ba al'ummar mu aka zo aka ce an hana mu ma shiga cikin kasar america to ba ma ita america kaɗai ba ƙasashe daban-daban suna nan da wannan wannan din akwai ƙasashen da in aka ce kai ɗan najeriya ne tsoron ka ake ji gaba ki ɗaya saboda wayannan yamaran su ne suke fita suke zuwa kasashen duniya su kuma ba su da halal ba su san wani halal ko haram ba so ya kamata mu ku shiga duniya kuma ku je a dama da ku ku je ku nemi falalan Allah ku nemi abubuwa idan nan kasan ta yi tsauri ta makale da yawa ba a samu sosai fita ka je wata ƙasa Allah ta'ala zai baka arziki misali irin Cote d'Ivoire wanda ake kira da Sahel Arch fita ka je wani ƙasan suna amfani da Eh, saifa ne wa'annan kasashen masu amfani da saifa kudinsu ya fi kudin najeriya karfi idan kuka je aiki kaɗan za ka yi sai ga allah ta'ala ya baka kuɗi ka tara kafin ka tafi akwai wani shawarar da zan baka kai ƙoƙari ka buɗe eh, internet banking in kana amfani da bankin gt ne ko facebook ko menene ya zama bankin ka kana iya transfer da wayanka da kanka ko da kana wannan kasashe yanzu misali in kana benin da kanka in ka je duk abin da ka samu za ka dinga tarawa da kanka a cikin asusun ka na Najeriya akwai masu canji za ka je ka ba su kuɗin sai ɗin ƙasan su kuma su sa maka kuɗi a akaunt ka na Najeriya sai dai kawai ga alat ya shigo maka baka da matsala so irin wannan in kuka yi shi ko in za ku taimaka wa iyalanku za ku dinga musu transfer kana daga inda kake aiki za ka iya taimaka musu ko ko wani familinka wannan abu ne wanda yake shi ma mai kyau ya kamata ku yi shi ku fita ku je port port din nan kaga benin suna da port ah, togo suna da shi su wannan suna da shi ah, cote d'ivoire ku je wuraren nan akwai ana zuwa da arziki daga kasashen turai da sauransu ta nan gurin ka tsaya allah ta'ala zai sa za ka ga wani sana'a da wanda ta dace da kai kai ma za ka dinga turuwa zuwa najeriya ko na al'amari daga nan allah ta'ala ya hudu maka arziki amma muka zauna a gida yanzu an kore ka daga wannan tuka mashin da kake ko kuma wani abu da kake a yankin lagos so yanzu ka koma gida ka kashin take kudin da ka tara kana ta cinyewa ina za ka kai shi kudin ya kare ya za ka yi da rayuwanka ya za ka yi da family naka kaga kamata kai tunani tun kafin kudin yi ya kare shiga wa'annan wurare ka je ka nemi falon Allah Allah ta'ala ba zai taba wato kunyatar da ku ba Allah ta'ala ya rafa mana asiri wannan talauci da ya katutuwa a mu Najeriya Allah ya kawo ƙarshen shi amma a yi tunani ya za a yi a magance wannan al'amari in kai kana cikin in baka cikin wannan to kai tunani wanda yake ciki ko kanin ga ko dan uwanka ya za a yi ka ba shawarwari wanda ya kamata yi ina ake zuwa ake shiga mota a tafi wannan yankuna in ka je nan kaduna akwai kana zuwa mando ka ce ina motar da ake shiga zuwa lagos daga lagos akwai sai bakin bakin boda ka shiga ka tafi zuwa zuwa in benin kake so ka tafi ka tafi benin in togo kake so ka tafi ka tafi togo wa'annan yankuna ba sa kyaman mutane mutane ne wanda ba hausa ba amma ba sa kyaman mutane ko mutum zai samu arziki wa yadda yake bukata insha Allah tabaraka ta'ala nan nake cewa wasu alaikum wa rahmatullah